sauraro Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International a Rabai. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin na wannan mako ya ɗora kan shirye-shiryen makonni biyu da suka gabata waɗanda a cikinsu muka mayar da hankali kan nau'ikan cutukan da jama'a kan ɓoye har su kai ga yi musu illa ba tare da kai kansu ga asibiti ba inda muka taɓo cutukan ƙwaƙwalwa da kuma kudurta waɗanda ke kan gaba a sahun irin waɗannan cutuka da jama'a kan ɓoye saboda gudun kyama. Shirin na yau zai mayar da hankali kan cutar sankarar mama ko kuma kansa wadda ita ma a wasu lokutan mutane kan ɓoye har ta kai ga tsananta. A Najeriya ana ci gaba da ganin karuwar matan da ke kamuwa da wannan cuta ta sankarar mama cutar da har zuwa yanzu babu takamaiman maganinta duk da cewa ɗaya bisa uku na matan duniya na cikin haɗarin kamuwa da ita cutar da har zuwa yanzu ƙwararru ke cewa babu takamaiman dalilin da ke haddasa ta sai dai da didan da ke sanya ta saurin kama wasu nau'in mata fiye da wasu kamar yadda kwararren likita dr yusuf abdu misau ke cewa dalilan da yasa ake boye ciwon mama musamman in ya kai ga matsalin kansa suna dewa a al'ummarmu na ƙasan hausa musamman shi nono a mace yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna kwarjininta wani abu ne bangaren halittar mace ne wanda yake nuna cikanta a matsayin ya mace saboda haka babban abu na farko da ya sa suke boye ciwo da ya shafi shi mama shine suna gudun me zai faru idan abin zai kai ga har a ce ta rasa wannan maman ko wala Allah a ce a cire shi gaba ɗaya domin a ce ranta to eh, wannan abu ne mai canja rayuwa gaba ɗaya gare ta domin za ta ga ita kamar an fitar daga ita daga jinsin mata ne. To ina ga batun alamomin shi wannan ciwo saboda mutane musamman su mata su ji kuma su sani don su kare kansu. Shi ciwo ah, shi ah, mama da yake da wannan alamun kansa ɗin wato jeji za ka samu na farko akwai kumburi wato girmansa ya fi ɗaya mai lafiya ɗin in an kwatanta su sannan bayan haka kuma za ka iya samu akwai kwarmi a jikinsa wato abin da ake cewa dimpul a turance sannan kuma ga zogi da yake yi na ciwo sannan bayan haka shi bakin nonon za ka samu ya tattare ya naɗe ya koma ciki kuma za ka samu kalan shi fatan nonon ya yi ja in yana da wannan alamun kansa din wani lokaci kuma zaka ga yayi bawo shi kansa jikin fatan nono din wannan shi ake ce masa scaling kenan a turance sannan zaka iya ganin kuma ruwa yana fita daga cikin nonon wanda ba ruwan nono bane sun ne sai dai matsalar da ake gani kan hana mata bayyana cutar bayan fara ganin alamominta ita ce gudun tsangwama daga jama'a wani lokaci har ma da mazajen su kamar yadda wata 'yar gwagwarmaya da ke aikin wayar da kan mata game da cutar hajiya amina umar ke cewa akasari matan da suke dauke da wannan cuta abin da ya sa yawanci shine yanayin mazaje don gaskiya jinya ne wanda yake da kashe kuɗi da ɗaukan ɗawainiya da yawa to ka san yanzu yanzu yanda yanayin rayuwa yake maza da yawa ba sa son wahala yawanci suka ce matan da ita makwabciyanta ta ce mijinta tunda ta aka fara ma gane wannan abun sai ta fara fuskantar canji wulakanci da yawa faɗi tashi ita ne za ta yi sai dai ta je gidansu a yi to ma mutan mata sun fahimci cewa in suna da wannan matsalan ana gudun su maza za su za su yi dinin ɗinsu su ki zama da su to he zamana mace har za ta gane tana da shi ɗin amma tana ƙoƙarin ɓoye ɓoyewa ba ta so a ce tana da shi saboda irin matsalolin da suke fuskanta tsakanin a gidajen aure shi yasa ake boyewa menene shawara ke ga irin waɗannan mata eh to ni gaskiya shawara ta shine da shi ciwo ne wanda yana da magani din amma ba lokacin da ya ci karfin mace ba sai ina ganin kamar mace ta fito fili tun lokacin da yake karami ta ce ga halin da take ciki dan ta samu tallafi tun da yanzu akwai ma dan kungiyoyi kungiyoyi wanda suke iya taimakawa ana daɗa wayar da kai da shi da kansan nono din da na na bakin mahaifa ana daɗa wayar wa mata da kai to mace ni shawara ta in har kin ga alamomin tun da ko asibiti yanzu ka je in kana ganin likita a gane akan yi bayani akan wannan kansan nono da kansan mahaifa akan yi bayani har yanda mace za ta tsaya a bayan gida duk karshen wata ta gwada da kanta ita kanta in tana da shi ma za ta iya gane cewa tana da shi masu kulawa da ran A Najeriya cutar kansa ko kuma sankarar mama na sahun gaba a jerin cutukan da ke zamowa sanadiyar mutuwar mata da dama musamman saboda rashin daukar matakin neman magani da wuri hakan ya sanya wakilin mu zantawa da wata da ta yi fama da wannan cuta. Inda ya aka abin ya same ni ina ganin su kuraje suna fitowa a kan na ban san me bane to na ma miji na magana na ce mishi mu je asibiti a ja duba amma sai ce tunda bai san me bane da abun bai san ni ba ina shan magani muna ta shan maganin gargajiya gargajiya har yanzu abun ma ya yayi ya fara muni ma ban san ya dan yi ba shiga cikin mutane ma ya fara damun masala to yanzu me kike ciki a yanayin jikin kin yanayin jiki na gaskiya dai gashi inda yake har in kuma ya cire da zama haka ban cire nan gaba dan iya shiga cikin mutane in siya ba domin gaskiya yana muni yanzu kun je asibiti kuma me suka gaya muku da kuka je da muka je asibiti sun gaya mu idan me sa ban zo tun mijinta ya gaya musu me faru sai suka siya suna ta musifa kuma suna ba da shawara da cewa duk wata namace wani ma karan kai na ba da shawara duk wata namace wani ta kalla kuraje a nonon ta in bata gane ma jikin ta ta je asibiti a duba ta da wuri kafin abin ya yi muni da kaya suke ma Allah kayan alo bai kama da naka wasu sosai kowane matakan kariya ya kamata matan su ɗauka don tsira daga wannan cuta ta sankarar mama mai matukar haɗari dr yusuf abdi misau malami a sashen koyon aikin likita na jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke bauchi ya mana karin bayani to matakan kariya masu ma suna da yawa amma na farko abu na farko da kullum ake gaya wa 'yan uwanmu mata shine su kansu in suka je su asibiti za a koya musu yadda za su iya duba kansu da kansu wato za su iya duba mamansu da kansu wannan kuma ya kama ga tun daga yarinyar da take karama ba ma har sai ta manyanta ba wanda za ta iya duba kanta da kanta tana sanin cewa ko shi wannan halittar nata suna nan lafiyar su kalau ko kuma akwai wani matsala tattare da shi to bayan haka kuma akwai gwaji da ake ce da shi screening a turance to shi wannan in an ce screening ana nufin mutum lafiyar sa kalau ba shi da wani alamomin wannan ciwo din amma yakan je a masa wannan gwaji din yawanci zaka samu shi wannan gwajin hoto ne ake yi a shi maman in aka yi hoto za a iya ganin alamomi na wuri wato abin da ake cewa a turanci early detection wanda a lokacin shi wannan ciwon bai riga ya bayyana kansa ba hasali ma mutumin za ka samu lafiyansa kalau to amma in aka yi wannan hoto na gwaji din da ake cewa screening din zai iya nuna idan akwai wannan ciwon mama din a matakin fari Wani magidanci Malam Muhammad ya yi mana bayanin yadda makusanciyarsa ta kamu da wannan cuta ta sankarar mama. Ainihin yadda matar abin ya kasance da ita shine na farko ta samu matsala amma zan iya cewa matsalar wato irin amfani da magunguna da suke amfani da shi na gyara ciki. To tana amfani da irin waɗannan magungunan so along the line dai har abun ya fara ya fara mata da dan kaman kurji ne haka ko dan kullutun abu haka a cikin maman nata so kamar dai wasa haka za ta dan je chemist in yana dan ciwo ko ta dan nemi daclofen ko wani abu haka dai to har abu dai ya riga ya girma kamar zai sauki amma bai sauki ba so daga karshe an kai ta asibiti kuma aka samu tabbas kansar me ya riga ya ci wannan wajen kuma aka zo aka yi rashin dace asibitin da suka je din ma bayan an yi musu gwaji aka faɗa musu kuɗi na jinyar wannan abu lokacin ma bai kai ga maganan za a cire ba amma suka yi wasa da shi saboda lokacin kuma suna ga kamar ba su da kuɗi kuma ai kawai a dawo a zo a ci gaba da shan magungunan kemis haka dai da sauransu har abu ya girman da ya kwantar da wannan mata so da aka zo aka kwantar da ita asibiti karshe har likitoci suka yanke shawaran dole fa sai dai a cire to garin cirewan ma aka zo aka sake samu matsala aka ce ai ya riga ya kama ɗaya masu kulawa da rayuwarmu ai sakewar suna ga larabi bayanan ƙididdigar da hukumar lafiya ta gudanar sun yi nuni da cewa adadin matan da ke mutuwa da wannan cuta ta sankarar mama a najeriya ya tashi daga kashi 30.3 zuwa sama da kashi 50 lamarin da ke zamowa babban abin damuwa tumadalla duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya a madadin ko masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi kana wakilinmu ibrahim malam goji sunana az yanzu bashir aminu ke fatan allah ya kara mana lafiya.